Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar bakwai ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. jami'an ukraine sun gargaɗi mazauna ƙasar da cewa ta yiwu fafatawar da ƙasar ke yi da dakarun rasha ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan koriya ta arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami samfanin slbm a cewar rundunar sojojin koriya ta kudu a yau asabar wannan shine karo na sha biyar da koriya ta arewa ta harba makami mai linzami a wannan shekarar wata fashewa mai karfi wadda ga dukkan alamu gas ne ya haddasa ta ta yi sanadiyar kisa akalla mutane 22 ciki har da wani yaro tare da jakata mutane da dama a jiya juma'a a wani otal da ke tsakiyar babban birnin cuba kanun labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da fagen siyasar najeriya ke daɗa ɗaukar harama jam'iyyar apc a kudu maso yamma na ƙoƙarin tsaida ɗan takarar sasanci kaga su yarbawa suna da haɗin kai yanzu suna so su fitar da mutum ɗaya ne a ƙasar su domin mun fatan da muke in Allah ya da su fitar mana da gwamna gwamnoni na Najeriya kuma ya zama shugaban ƙasa a babbar jam'iyyar adawa ta pdp kuwa saraki ne ya kaɗa katsina inda har ma aka yi wani bayani saraki wani ya ce ba haushe ne saraki ba fulatani ne saraki ya zo gare ku ya nemi alfarmaku ya nemi ƙuri'a ku allah ya shige masu gaba allah ya shige mu gaba A ɓangaren tsaro kuma za a ji cewa wasu matasa sun yi zanga-zanga a jihar Adamawa ko me yasa? ana zuwa ake kashe mana mutane a garin nan idan karfe shida ya yi hanyar nan mun bar bi kamar kowane yammacin ranar asabar yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya wanda baba yakubu makeri kan gabatar Za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine sun gargaɗi mazauna ƙasar da cewa ta yiwu fafatawa da ƙasar ke yi da dakarun Rasha ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan. a daidai lokacin da ake kusantar bukukuwan zagayowar ranar cika shekara 77 da tsohuwar tarayyar ta soviet ta samu nasara akan sojojin nazi na kasar jamus wato ranar litinin kenan ana bukukuwan zagayowar ranar a duk fadin rasha tare da yin faretin soja kamfanin dillancin labaran reuters ya ba da rahoton cewa shugaban rasha vladimir putin zai aika wa kasashen yammaci mummunan sako na tada hankali ranar tara ga watan nan na mayu Wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Rasha ya faɗa a jiya Juma'a cewa Rasha ba ta da niyyar yin amfani da makamin nukiliya samfarin TNW a Ukraine. Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami samfarin SLBM wanda aka harba daga jirgin ƙarƙashin teku a cewar rundunar sojan Koriya ta kudu a yau Asabar. Wannan shine karo na sha biyar da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami a wannan shekarar. An harba makaman mai cin gajeren zango ne a yau Asabar da rana daga yankin Simpo zuwa gabashin gabar tekun Koriya ta Arewa. Abinda manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu suka fadawa manema labarai kenan. Dogarawan tsaron gabar tekun Japan su ma sun ba da rahoton harba makamin inda suka ce ga dukkan alama makami mai linzami ne samfuran ballistic wanda ya fada cikin ruwa bayan kusan minti 15 da tashinsa. sa. Kafar yada labaran Kyodo ta kasar Japan ta ba da rahoton cewa makamin ya yi tafiyar nisan kilomita 600 daga nan ya fada a yankin tekun da kasar Japan ke iko da shi. Ba a dai samu karin bayani akan aukuwar lamarin ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. A yayin da 'yan siyasa da sassa daban-daban na Najeriya ke shirin tunkarar zaben shugaban ƙasa da ke tafe, 'yan jam'iyyar APC a sashen kudu maso yammacin ƙasar na ƙoƙarin tsaida ɗan takarar sasanci. Baban gida jibirin gare ka. a inda masu neman takarar shugabancin najeriya a tutar jam'iyyar apc mai mulki ya haura ashirin yan takarar neman shugaban kasa a tutar ta apc daga yankin jihohin yarbawa sun gudanar da taro a lagos tare da jaddada bukatar ganin yan takarar dan yankin ne ya lashe zaben shugaban kasa da za a gudanar a shekara mai zuwa ko da yake farashin neman tsayawa takarar shugabancin najeriya ya fi na kowane zaɓe tsada a tarihin najeriya inda ya kai naira miliyan ɗari na neman takarar shugabancin ƙasa hakan bai hana tarin 'yan takarar shugabancin najeriya yin tururuwa domin sayan fom na takarar ba yanzu haka suka haura 24 harkashin cutar jam'iyyar apc Kuwa yankin yarbawa na kudu maso yammacin najeriya yanzu haka akwai 'yan takara da suka haura biyar da suka hada da mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi shibanjo da sanata bola ahmed tinubu da ke zama jigo na jam'iyyar apc sai kuma tsohon gwamnan jihar ogun ibi kulle a musun sai kuma tsohon shugaban majalisar wakilai honorable damage bankwale da kuma gwamna mai ci yanzu a jihar ekiti honorable kayo da fahimi ko da yake dai masu lura da harkokin siyasan yankin na yarbawa na ganin yanzu haka dai bola ahmed tinubu ne kan gaba a tsakanin 'yan takarar da baki daya amma dai neman haɗin kai tsakanin 'yan takarar abu ne da ake bukata in ji tsohon shugaban jam'iyyar apc kuma tsohon gwamnan jihar ondo bc a kande wanda ya jagoranci wannan taro. ya ce a ƙarshe dai taro ya cimma manufa na ganin cewa ɗan takarar yankin kudu maso yammacin najeriya shine zai kasance sabon shugaban ƙasa a shekara ta 2023 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar apc to koya magoya bayan waɗannan 'yan takara na yankin yarbawan ke ganin wannan taro da aka gudanar domin daidaita sahun nasu ga dai baban mani mai goyon bayan ahmed bola tinubu da kuma abubakar na baban yawo mai goyon bayan honar kayo fahimi a kan yan takarar yaraba da suka yi mitin to ni a na tunanin ina so ainihin a zabi gwanin bola ahmed tinubu mutum ne mai hangen nesa mutum ne mai so a ba ainihin yan najeriya aiki ya maganin zaman banza ga sunan dai matasa da miliyoyi da sun samu aikin yi to in allah da idan ya samu najeriya haka zai yi jiya a shugabannin yarbawa sun zauna da mataimakin shugaban kasa da tinubu da dr fayemi na gona ikiti kaga su yarbawa suna da haɗin kai yanzu suna so su fitar da mutum ɗaya ne a ƙasarsu domin mu fatan da muke in Allah ya da su fita mana da gona gononi na Najeriya kuma ya zama shugaban kasa domin mutum ne mutumin da yake shi yaya mu za su taso su ga halin da ake ciki. Ya magana da sun ce ba a san macito ba sai miya ta kare baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos. A gaida baban gida ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram ga maryam da ci gaban labaran duniya. Wata fashewa mai karfi wadda ga dukkan alamu gas ne ya haddasa ta ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 22 ciki har da wani yaro tare da jakata mutane da dama a jiya juma'a a lokacin da fashewa ta tarwatsa bangon wajen wani otal na alfarma da ke tsakiyar babban birnin cuba babu wani dan yawon bude ido da ya sauka a otal din na saratoga mai daki 96 a birnin havana saboda ana yi masa gyare-gyare abinda gwamnan havana ronaldo garcia zapata ya faɗa wa jaridar jam'iyyar communist ta granma kenan shi ma shugaban ƙasar cuba miguel diaz canal bayan da ya ziyarci wurin da lamarin ya faru ya rubuta a shafinsa na twitter cewa baban bane ko wani hari wani mummunan hatsari ne ya faru Dr. Julio Guerra Izquierdo, babban jami'in kula da asibitoci a ma'aikatar lafiyar kasar, ya faɗawa manema labarai cewa akalla mutane 74 suka jikkata cikin waɗanda suka samu raunuka har da yara sha hudu a cewar wani sakon twitter daga ofishin ds canal tashar talabijin ɗan ƙasar cuba ta bayar da rahoton cewa fashewar ta auku ne sanadiyar wata babban mota da ke dakwai iskar gas zuwa otal ɗin amma bata bayar da cikakken bayani akan yadda gas ɗin ya kama da wuta ba a jamhuriyar niger ƙungiyoyin manoma da makiyaya sun kaddamar da wata gidauniya da nufin tattara kudaden sayan babban hannun jari a bankin bunƙasa ayyukan noma wato bagri bayan da aka fara yayata labarin yiwuwar bankin mallakar gwamnatin kasar zai koma hannun wasu 'yan kasuwar waje wakilin muryar amurka sulamu muna barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin yamai La'akari da yadda rashin mallakar wani kaso a hannayen jarin bankin Bank Agricole wato Bagri ke zama dalilin maida da kungiyoyin manoma da makiyaya 'yan rakiya a harkokin gudanar da wannan banki, ya sa wakilai daga sassan Nijar suka hallara a birnin Yamai don kaddamar da gidauniyar da za ta ba su damar tattala kudaden sayan hannun jari kamar yadda shugaban kungiyar platform peizan jibobanya ya bayyana ka san banki kuɗi ne ka kawo naka wani ya kawo nashi wani ya kawo nashi wanda ya kawo nan shine yana da magana amma in kai baka sa komai ba ina kana da magana kenan shi yasa mun kace yanzu manoman mu za su sa kuɗi in mun sa kuɗi muna da magana in ma an ɗauki miliyan uku na mutanen niger in kowa ya yi jika-jika mun sa miliyar uku kenan Eh, in dai yau muna da miliyar uku a bagiri in mu ya zo yana tambaya bashi muna aje wani kuɗi gehe ya zamanto in ma wani matsala ya zo cikin wannan kuɗi za a ɗauka a biya wannan bashi in muna da kuɗi yanzu muna iya mu ɗauki wannan kuɗi mu tai mu kawo taki mu aje shi ya zamanto taki yana nan dindindin ba sai lokacin damana ya zo sannan mu gudu muna abin nan in iri ne muke so muna iya mu wajen bankin nan ya ya kawo muna ko wannan iri. Bankin Bagri wanda ainihin sa banki ne na bunƙasa ayyukan noma da kiwo na fuskantar barazanar fadawa hannun wasu 'yan kasuwar ƙetare matakin da ƙungiyoyin manoma da makiyaya ke ganin sa tamkar wani babban koma bayan da ka iya shafar shirin samar da wadatar abinci a ƙasa. banki wannan na bagiri ita kaɗai ne yanzu wanda nigeria na iya buga gaba yake wannan banki nawa ne na niger ne na ɗiyan niger ne ita kaɗai ne na biyu banki ne wanda kahi mu same ta muyi babban kokowa kenan yanzu ba za mu rufe ido ba mu ce wannan banki a yadda ta tunda ba mu ga laihin da ta yi ba gamsuwa da wannan yunkuri ya sa majalisar kula da sha'anin tattalin arziki da jin daɗin rayuwar al'ummar niger wato sezok ta ɗauki aniyar shiga gaba don ganin haƙa ta cimma ruwa mafari kenan shugaban majalisar alhaji mayu ligari ya jagoranci bikin kaddamar da wannan gidauniya kun gani kasan nan ka ɗauki makiyaya da manoma su ne kashi 80 cikin 100 kenan yau masu wannan aiki idan suka yunkura suka ce eh lallai za su gidauniya su sa kuɗi to ina ji lallai abu ne wanda zai yi tasiri tunda lokacin da za su yi haka ban ga wani mai hannun jari ba na kasar waje wanda zai ce ba zai sa kuɗi a Nijar ba don a bunƙasa wannan aiki. Sun samu goyon bayan shugaban ƙasa da gwamnati a cikin wannan tafiya wato a haka ne kenan aka wakilce ni don na zo na kaddamar da wannan taro. Kungiyoyin sun ayyana shirin zagaya ilahiran jihohin Nijar domin wayar da kan manoma da makiyaya muhimmancin gidauniyar da aka kafa da kuma shigar shigarsu cikin wannan tsari na neman ceto bankin da ainihi gwamnatin kasar ta kafa a shekarar dubu 2010 domin su. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sila Barma da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma fagen siyasar Najeriya muka dosa inda ɗaya daga cikin masu ƙoƙarin zama magatuta a babbar jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Bukola Saraki ya je Katsina Sani Malumfashi gare ka. da isowarsa hedkwatar jam'iyyar pdp ya sami dubun dubatan mutane da suka hallara don yi masa lale marhaba kuma bisa ga al'ada uban jam'iyyar na jihar katsina barista ibrahim shehu shema tsohon gwamnan jihar katsina shine ya fara share fagen yin jawabi kamar haka ɗan'uwana abu ne na abokina kuma amini na rigaye tsohon shugaban ƙasa alhaji umar musa ya raba alara abubakar bukola saraki ba bako bane ga siyasar najeriya mutum ne kamile mutum ne mai ilimi kuma ya gwada jajircewa shugaban ƙasar najeriya da zama shugaban majalisar dattawa ta ƙasa da ba ko lamin ya yadda a ciwo ma Najeriya bashi ya kiya. Ya ce ba zai yadda ba a kai Najeriya ga halaka saboda ba shi a talauta ta. A takaice wannan bawan Allah ya zo gare ku don neman goyon baya na wannan kudurin nasa na takara bayan shugabancin Najeriya. Saraki wani ya ce ba haushe ne, saraki ba fallata ne. Saraki ya zo gare ku ya nemi alfarmaku ya nemi ƙuri'a ku Allah ya shige masa gaba Allah ya shige mana gaba cikin jawabinsa sanata bukola saraki cewa shi kam ya zo gida a gida yake duk sa'ad da ya zo katsina ballantana kuma yanzu da ya hito takarar shugaban ƙasar najeriya babu inda ya fi dacewa ya faro yakin neman zaben shi sai daga gida birnin katsina This is my home. I have come home to see you and to see all of my brothers and sisters, Nigeria today is in a very bad situation. The security situation in this country needs to be rescued and saved. We will bring back safety, peace. ya ce a shekara ta dubu biyu da biyar ya zuwa dubu biyu da shida ya zo katsina ya zarce zamfara kuma sun tafi lafiya har ya koma gida abuja to amma yanzu hakan ba zai yiwu ba yanzu mutum ya kama hanya ya ta zamfara daga katsina sabili da taɓarɓarewar rashin tsaro ya ce insha Allahu idan da aka zaɓe shi ya zama shugaba to zai yi bakin iya ƙoƙarin shi wajen dawo da zaman lafiya da tare da kwanciyar hankali da kuma samar da aikin yi ga dubin dubatan matasan Najeriya kuma manoma su koma bakin aiki asibiti kuma a ƙara inganta shi da kayan aiki da magunguna kuma kyauta za a rika kula da mutane da ba su da lafiya waɗanda suka je asibiti waɗannan ya ce su ne kan gaba abinda zai fara yi domin sai da su ne ƙasa za ta iya ci gaba Sani Shahab Malafashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani, daga batun siyasar Najeriya kuma sai na tsaro inda wasu matasa suka yi zanga-zanga a jihar Adamawa ta neman a maido masu jami'an tsaro daga Yola ga Muhammadu Salisu Garba da rahoton. wannan fusatattun matasa kenan wadda suka fito zanga-zanga wadda suka datse babban hanya da ta taso daga jalingo zuwa yola da nufin cewar lallai sai an kawo musu jami'an tsaro da aka cire musu a kwanakin baya sakamakon cewar har yanzu yan bindiga ko ce masu tada kayar baya suna zuwa suna musu dauke daɗai. lamarin da ya janyo aka kashe mutane biyu da kuma kona babbar motar mai abdulmalik buba shine dai sarkin matasan yankin jeren wadda kuwa yi mana karin haske kamar haka muna zanga-zanga ne na lumana dan dalili dalilin da abubuwan da yake faruwa mu ana zuwa ake kashe mana mutane a garin nan idan karfe shida ya yi hanyar nan mun bar bi shi ma a nashi bangaren wani matashin mai suna idris hassan jaren ya tabbatar mana da cewa wannan zanga-zanga dai sun fito ne zanga-zangar lumana da kuma kira ga gwamnati da a sake mai da hankali akan yankin nasu domin kuwa suna buƙatar a dawo musu da jami'an tsaro da da aka cire musu a wannan yankin mu muna son gwamnati ta dubi wannan alamarin talakawa ba sa bacci mun zaɓi zabe su don su taimaka wa talakawa ne mu muna rokan gwamnati ta kawo mana checkpoint a inda ake wannan fashi tunda an san inda ake yi yanzu dai immediately mutane biyu aka kashe san gaba kuma a ga dai gidaje ba za a bar mu ba aka kona motan ANPC a wajen kuka ne muka zo nan ba mu zo nan don tarzoma ba ko menene ma rundunar yan sandan jihar Adamawa za su ce akan wannan batu DSP Suleiman Yaya Guroje shine mai magana da yawo rundunar yan sandan jihar Adamawa wanda ya ce rundunar yan sanda na jihar Adamawa mun samo labari abinda da ke faruwa wato a can inda aka ce akwai wani dan matsalan da ya taso kare hanya ya hakan kuma ya kawo cinkoso ya kuma hana zirga-zirga wato shiga da fita nan take kwamishinan 'yan sanda na zahar adama ya tura jami'an 'yan sanda domin su tabbata dai sun yi duk bi hanyoyin da ya kamata a ga bude hanya mutane su ci gaba da zirga-zirgan su sannan kuma ya sake bada da umarni a gudanar da bincike duk wanda aka ga da laifi na aikata ta haka ga cin mutuncin da wasu da hana wasu haƙoƙinsu na tafiya za a ɗauki matakai da doka ya tanadar. Wannan matasan dai sun yi wannan zanga-zangar lumanan ne domin kira ga gwamnati domin a mayar musu da jami'an tsaro da aka cire musu a kwanakin baya wadda kuwa suka kafa shinge da suke ba su tsaro a wannan yankin. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Salisu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da kuwa daidai wannan lokacin. dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da sakataren kungiyar direbobi da motoci na 'yan kasuwa a ghana muhammad kana abdulrahman a kan batun yawan hatsarin ababen hawa a ghana inda sama da mutane 700 suka riga suka mutu a cikin watanni hudun farkon wannan shekara lamarin da ya tada fargaba a kasar a makon da ya gabata mun kai inda wakilinmu na kumasi hamza adam yake masa tambaya kamar haka matakan da ake ɗauka kuna ganin Eh, kwalliya na biya kuɗin sabulu shin yayi ko dai akwai ƙari da ya kamata a kai? Eh matakan dai da ake daukan yayi ya kamata kuma dai a re-emphasize of non point don yanzu haka na ce maka ga eh, in dare ka kama hanya kuma shi zuwa ka accra ko daga kuma shi zuwa tudu arewacin mu na gana nan motan da ka gani ya fito turai da ainihin fitilan da turawa suka design mai headlight whatever ya zo nan garin an sake mai design sun fix mai unprescribed lives fitilun da yake ba ba su izini su mafi ba sun da sun killace motocin su duka baki daya da yake in yana tafiya kai motan da ke zuwa ko kai fasinjan ma daga cikin wani mota in wannan mota ya tunkare ka sai ku zama idanu ku duka ya rufe ba ku gani yadda ya kamata ku gani ina kawo hatsari saboda shi an ba mu wata ɗaya mu yi direbobin mu kashedi nasiha road safety authority sun kawo ka'ida kowa ya fidda eh, fitulun nan an ba mu wata ɗaya wanda ka kiya baka fidda shi ba akwai wani penalty ana ce mai wai 60 units penalty 60 unit no 50,000 eh, penalty units an kama ka da wannan an cika tara kudin gana 60,000 Ghana cities na farko kenan or 10,000 penalty units shi kuma ka biya 120,000 Ghana cities kai da kake dan jarida ana jin kaya ka kima saboda kowa ya sani saboda shi duka yana cikin abin da yake eh, the national road safety authority da yiwu aka yi mai su da commission ne commission bai da karfi amma yanzu authority ne don shi tunda suke authority ne ba suna kawo ka'idodi hujjojin da yake ya kamata mu duka mu kiyaye don saboda mu kiyaye rayuwar kanmu da jama'a baki daya. Masha Allah mu duba karashe yanzu wani shawara za ka baiwa ainihin fasinjoji eh, kasancewa eh, ku ta huskan ku na direbobi eh, kayi bayanai da dama cikin fasinjoji wani gudunmuwa za su bayar domin tabbatar da cewa ba fuskanci matsala na hatsari ba don saboda na san eh, mafi yawancin lokaci akwai wani fasinja a ce yana son sauri direba ka yi gudu da dai sauransu wani shawara kuma za ka bayar na gode kamar da shawarar da zan ba matafiya ne fasinjoji eh, ya min daɗi da ka ce ka zo the sector of gprtu mutanenmu na gana ana passengers mu sun sauri ya bar mutum bai da dama ma ya je recognize station station da aka san one station ne zai da je wuri kaza shi na yana son sauri ce ya dauke motan da yake ana ce musu wawa ba su da union ba su bi su dai nasu da in sun spark engine na duk kowane hanya an bi don shi da speed limit da yake so ya je ya ajiye nan ni ban control ban ban ban da control i don't have control over him ba shi karkashi na sai dai lakin authorities da ke kasa su san yadda za a magance waɗannan wawannan a kayyar da su a fit da su cikin system ma amma fasinjan da ke hawan recognized stations mu da muka sani dan Allah dan annabi in kana son sauri sai ka fito gida da sauri ka zo ka sai tikiti da sauri duk motar nan ya tashi da wuri don ya kai ka inda ya kamata ka kai amma in dai kana son advance ticket ne akwai advance ticket da yake shi ma zai tashi wani time amma baka zo maza ba sai ka zo ka iske motar da ke tsaye aka baka tikiti kana cewa ya yi sauri okay ya tashi kana ce ma direba ya yi sauri ba ka zai sa shi ma ya razana ya firgita ya je ya hallaka kansa da yan uwa ba saboda shi muna advice da yan uwayen mu eh, passengers much as muna cewa an kun ga wani abu ku gaya muna gaskiya ko educate drivers mu mu ma ku yi hankuri in kun hau mota mu nan yi sauri mai pentem ina son sauri ina son sauri Allah shi ke da sauri muna son ka sauka lafiya you arrive safe shi ne dalilin hujjan da ya sa shi ne makasudin da yasa ka fita gidanka ka zo ka hau mota kan za ka ka ziyarci wani gari ko kuma za ka je ka ci kasuwanci wani gari don ana so ka sauka lafiya ka kuma dawo gida lafiya. madalla a nan ne kuma za mu dasa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakilinmu na kumasi Hamza Adam da bakon namu Muhammadu Kana Abdulrahman da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mu da sauti. Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu kan turo mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Babba Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers. ya ce muna goyon bayan yin binciken wakaf da kuma bin diddigin kudaden da aka sayi fom ɗin takarar neman shugabancin ƙasar nan a jam'iyyar apc da hukumar efcc ta ce za ta yi da fatan allah ya sa ikirarin hukumar ba a iya fatar baki ya tsaya ba za a yi binciken a zahiri shi kuma shehu adamu rajau cewa ya yi hakika da ɗan takarar da ke son mu a shekarar 2023 dole sai ya nuna mana abin da ya yi mana kafin mu zaɓe shi domin mun gaji da zuba adashen da ba a kwashewa wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga kawo mai ruwa bajoga da haruna baban yayatar masuwa suka ce ayyana masu fafutukar a raba kasar najeriya a matsayin 'yan ta'adda da gwamnatin birtaniya ta yi hakan ya yi daidai yanzu aiki ya rage wa gwamnatin najeriya da jami'an tsaro wasiƙa ta gaba mata haɗin gwiwa ce ta ce salon muryar amurka a yau muna son ku faɗawa mahukuntan tarayyar najeriya cewa su hanzarta zaman gaggawa da ƙungiyar masu kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu ta ƙasa da suka ce babu shakka za su tsunduma cikin yajin aikin gama gari a ranar litinin dinnan mai zuwa hakika tsunduma cikin yajin aiki da masu waɗannan jirage za su yi matsawar ba a yi zaman sulhu da su ba hakan zai ƙara sa abubuwa su daɗa ƙara rikice mana a ƙasar nan sako daga aliyu usman taka lafiya da malam umar kambaya wuri da sani a shafura mai goro da ɗan asaba mai fata da kuma hamza galadima birnin kebbi To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. Jami'an Ukraine sun gargaɗi mazauna ƙasar da cewa ta yiwu fafatawar da sojojin ƙasar ke yi da dakarun Rasha ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan. A daidai lokacin da ake kusantar bukukuwan zagayowar ranar cika shekara 77 da tsohuwar tarayyar ta Soviet ta samu nasara a kan sojojin Nazi na Jamus wato ranar Litinin kenan. Ana bukukuwan zagayowar ranar a duk faɗin Rasha tare da yin faretin soja. koriya ta arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai lanzami samfarin slbm wanda aka harba daga jirgin karkashin teku a cewar rundunar sojin koriya ta kudu a yau asabar wannan shine karo na sha biyar da koriya ta arewa ta harba makami mai linzami a wannan shekarar an harba makamin mai cin gajeren zango ne a yau asabar da rana daga yankin simpo zuwa gabashin gabar tekun koriya ta arewa abinda manyan hafsoshin sojan koriya ta kudu suka faɗawa manema labarai kenan wata fashewa mai karfi wadda ga dukan alamu gas ne ya haddasa ta ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 22 ciki har da wani yaro tare da jikata mutane da dama a jiya juma'a a lokacin da fashewar ta tashi da bangon wajen wani otal na alfarma da ke tsakiyar babban birnin cuba Babu wani ɗan yawon bude ido da ya sauka a otal dan Sara Toga mai ɗaki 96 a birnin Havana saboda ana yi masa gyare-gyare. abinda gwamnan havana ronaldo garcia zapata ya faɗawa jaridar jam'iyyar communist ta gramma kenan To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar wanda kuma ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wasalam.